Tessalonikawa ta fari Sura biyu Ai, yan uwa, kuma kun sani cewa zuwanmu wurinku bai zama a banza ba, amma ko da yake mun riga mun sha wahala da wulakanci a Filibi, kamar yadda kuka sani, Allahnmu ya karfafa mu domin mu sanar muku labarinsa mai dadi, duk da tsananin gaba da ake yi wa labari mai dadin nan. gama wa'azin da muke yi muku bai fito ne daga kuskure ba, ko mugun nufi, ko a ce muna kokarin rudinku, sai dai kamar yadda Allah ya yarda da mu, ya ɗanka mana amanar wa'azin labari mai daɗi, haka muke sanar da shi, ba domin mu faranta wa mutane rai ba, sai dai domin mu faranta wa Allah rai, wanda yake gwada zuciyarmu. Kamar yadda kun sani, maganarmu ba ta zakin baki ba ne. kuma ba wai muna da halin kwadayin da muke boyewa ba, Allah kuwa shi ne mu. ba wai kuma muna neman yabo daga wurin mutane, ko daga wurinku, ko waɗansu daban ba, ko da yake, da muna so, da muni amfani da iko na matsayinmu na manzanin almasihu domin mu neme taimako. Amma yadda mama take renon jaririnta ta kuma lura da shi, haka mun lura da ku cikin saukin kai. saboda muna kaunarku kwarai, shi ya sa muka ji dadin yin muku wa'azi labari mai dadi na Allah, ba wa'azi kadai ba, amma mun ji dadi ba da rayukanmu saboda kun shiga ranmu sosai. ‘Yan uwa, kun tuna da aiki da famar da muka sha, mun yi ta aiki dare da rana, saboda kada mu sawa kowane ku nauyi, sa'ada muke yi muku wa'azin labari mai dadi na Allah, ku shaidu ne. Allah ma shaida ne game da irin halin da muka nuna muku, ku masu ba da gaskiya, wato halin tsarki da na adalci da na rashin laifi. Kamar yadda kuka sani, mun bi da kowane ɗayanku kamar yadda baba yake bi da ‘ya'yansa, muka yi muku gargadi, muka karfafa ku, muka roke ku, ku yi tafiyarku yadda ya cancanta a gaban Allah, shi wanda ya kira ku cikin mulkinsa da daukakarsa. saboda wannan ne kuma muke godewa Allah kullum, gama sa'ada kuka karbi kalmar Allah da kuka ji daga wurinmu, ba ku karbe ta kamar maganar mutum ce ba, sai dai ainihin yadda take, wato kalmar Allah, wadda take aiki a zuciyarku, ku da kuka ba da gaskiya. Gama ku uwa kun zama masu koyi da dukan jama'ar masu bin Allah cikin almasihu Yesu. waɗanda suke a yankin Yahudiya, gama kun sha wahala daga mutanen ƙasarku, kamar yadda suka sha a hannun Yahudawa. Yahudawa ne suka kashe Ubangiji Yesu da annabawa, suka kuma kore mu, suna bata wa Allah rai sosai, suna gaba da dukan mutane, suna hana mu yi wa waɗanda ba Yahudawa ba wa'azi, domin kada waɗannan su sami ceto, ta haka kullum suke kara cika mudun zunubansu. amma fa fushin Allah ya riga ya sauka a kansu. To, yan uwa, lokacin da aka raba mu da ku na ɗan lokaci, wato a rabuwa ta jiki ba ta zuciya ba, muna ta marmari, muna ta ƙoƙarin mu gan ku fuska da fuska. Mun yi niyyar zuwa wurin ku ba shakka, ni bulus, na yi ƙoƙari in zo ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, amma shaiɗan ya hana ni. gama menene abin sa zuciyarmu da abin farin cikinmu da kuma hular ladar takamarmu a gaban Ubangiji Yesu a ranar dawarsa, in ba ku ba, ai, ku ne abin takamarmu da abin farin cikinmu.